This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na sarrafi hashin gumel tare da hawa sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar alhamis 4 ga watan yulin shekarar 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hawa da kanan labarai. Shugaba Joe Biden na Amurka ya ce ba gudu ba za da baya a tsayawar shi takara a zaben biyar ga watan Nuwamba da ke tafiya a Amurka. Isra'ila ta sake kai har-hare a kudanci da tsakiyar zirin Gaza. Amurka za ta kara ba da tallafin makamai zuwa Ukraine. To kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa kimanin mutane shirin ne suka mutu a wasu da dama kuma suka jikkata sakamakon rikicin da ya barke tsakanin makiyaya da manoma a wasu ƙauyuka na jihar Jigawa. sun kai report wajen su ba a ɗauki wani mataki ba suna ganin alamun cewar wannan fulanin suna shigowa da kadan kadan suka shigo musu gonaki su kuma suka ce ba za su gani ba suka dinga harba harbe suna harba su kuma suna neman kariya hakan kuma za a ji cewa yayin da cece ku ce barke tsakanin manoma a jihar Nijar Niger kan cewa gwamnati ta kwace musu gonaki don gudanar da wani shirinta gwamnan jihar na cewa ba haka lamarin yake ba farko ba wanda aka makarfa karfa aka ba filin shi kuma wannan abin da ke ciki gwamnati tana da filaye nata da ba iyaka muna kiran shi a uh, uh, government uh, reserve to sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton da muke dauke da su sannan kuma tafa da shirin domin iyali wanda a yau zai duba illolin miyagun kwayoyi ga iyalai musamman mata a wannan zamani wanda alheri abdu ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Laraban nan ne shugaba Joe Biden ya yi kememe da shan alwashin tsayawa takara a zaben da ke tafi, inda ya yi fatali da ɗaya maɗiɗin da ake na cewa rashin katabus ɗin shi a muhawarar da aka yi za ta shafi takarar shi, inda ake kiran da ya jaye daga tsayawa takara a zaben biyar ga watan Nuwamba da ke tafi. Biden ya shaidawa ma'aikatan shi ta bakin wani jami'i a yakin neman zaben shi cewa ba gudu ba ja da baya a tsayawar shi takara. Ya ce shi ne shugaban jam'iyyar Democrat don haka ba wanda zai janye shi gifi biden da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris sun yi wata bayyana ta bazata a yayin wani kira na kwamitin kasa na jam'iyyar democrat inda suka yi amfani da lokacin wanjayin barje gumunsu kan batutuwa da suka shafi zaben na shekarar 2024 biden ya ce kar a ji da wai shi zai miƙe wato zai miƙe da ƙarfin shi bayan kayan da ake ganin ya sha a muhawarar da aka yi a makon jiya tsakanin shi da tsohon shugaban ƙasar donald trump A jiya Laraba dakarun Isra'ila suka kai hare-hare a yankunan tsakiya da kudancin zirin Gaza, a yayin da dubban Falistinawa ke gararambar neman sabon wurin da za su tsuguna bayan da Isra'ilin ta fitar da gargadin ficewa daga yankunan a kwanan nan. Dakarun na Isra'ila sun ce sun kaikaci mayakan Hamas ne da kai hare-hare ta sama a birnin Rafa da ke kudanci. Wani harin da Isra'ilin ta kai ta sama ya kashe mutane uku da ke cikin wata mota cewar jami'ai a yankin. An kuma kai wasu hare-haren ta ƙasa a arewacin Gaza a Shujaiya da ke yankin gabashin birnin Gaza. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwa game da umarnin da Isra'ilin ta fitar na ficewa daga mafi yawan sassan Khan Yunis da Rafa da ya haɗa kusan kashe ɗaya bisa uku na zirin Gaza ya kuma shafi farar hula har dubu ɗari biyu da hamsin. A wani labarin makamancin wannan Isra'ila na nazari akan wasu shawarwari da Hamas ta aike ma masu shiga tsakani na Qatar a jiya Laraba, inda Isra'ila ta tabbatar da cewa tana nan tana tantance martanin na Hamas game da batun yarjejeniyar zaman lafiya da zai hada da sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma tsagaita wuta. Masu shiga tsakanin kan batun sakin waɗanda aka yi garkuwa da su din sun mika martanin na Hamas ga tawagar masu shiga tsakanin. Isra'ila ta ce tana nazarin martanin za ta kuma sanar da matsayarta a gare su cewar wata sanarwa da aka fitar daga ofishin prime minister benjamin netanyahu a madadin hukumar leƙen asirin ƙasar ta mossad masu shiga tsakanin da suka hada da qatar masar da amurka sun shafa watanni suna aiki domin ganin an cimma yarjejeniyar da za ta kai ga sako mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen yakin daga cikin ƙudurin da hamas din ta gabatar na ranar laraba akwai yarjejeniya mai mataki uku da shugaban amurka joe biden ya baje a tebur tun da farko ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To in an jima kaɗan wadar sake da labarai kafin nan kimanin mutane shida ne suka mutu wasu kuma da dama suka jikkata sakamakon rikicin da ya barke tsakanin makiya da manoma a wasu ƙauyuka na ƙananan hukumomin dutse da birnin kudu a jihar Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Tun a makon jiya ne takaddama ta kaure tsakanin bangarorin biyu a yankin dajin baranda na karamar hukumar dutse fadar gwamnatin jigawa. Al'amarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla uku gabanin jami'an tsaro su kai ɗauki yankin. duk da cewa gwamnati ta ɗauki matakai ta hanyar jan hankalin ɓangarorin biyu tare ma da kafa wani kwamiti na musamman wanda ya kunshi dukkanin masu ruwa da tsaki da nufin warware matsalar amma kwatsam sai talata aka sake samun karan batta tsakanin makiyaya da manoma a ƙauyukan safa da gauraki na yankin karamar hukumar birnin kudu da ke makwataka da karamar hukumar ta dutse inda aka jikkata mutane da dama kuma wasu mutane uku suka riga mu gidan gaskiya. Malam Musa Alhassan ya baza guda ne cikin mazauna lardin da lamarin ya faru ya yi min ƙarin bayani. Wanda Fulani suka shigo cikin gonakin mutanen gari su kuma mutanen gari suka ce za su kai na alamu. Tun da yanzu an yanzu amfani ya fara cewa wajen. Zan ma sun kai report wajen 'yan sanda su su mutanen ƙauyen. Hmm. Mutanen safar kenan. sun kai report wajen su ba a ɗauki wani mataki ba suna ganin alamun cewar wannan fulani suna shigowa da kaɗan kaɗan suka shigo musu gonaki su kuma suka ce ba za su gani ba suka dinga harba harbin suna harbin su da su kuma suna neman kariya kauyuka ne dama ga su nan wajen kauye tara ne to da mutane suka fito wajen garuruwa uku mutum su kuma fulani da zai ga cewar abin gashi ne ya tasa su shi ne suka gudu to a cikin su ma Allah ya kawo ajalin mutum. Tun daga jiya ne dai jami'an tsaro suka ci gaba da sintiri a yankin domin tabbatar da doka da oda a cewar kakakin rindunar 'yan sanda ta jihar Jigawa DSP shi Lawan Adam. To bacin mun samu labarin dandanan shi area commander na birnin kudu ya haɗu da sauran jami'an tsaro inda suka garzaya wannan ƙauyuka domin aji a ga me yake faruwa. Aka yi nasara aka kwantar da tarzumar har kuma su waɗannan suka samu suka gudu sai dai an yi nasarar samu wasu daga cikin shanunsu guda goma sha biyar da suka bari sannan kuma an kama makiyaya guda biyar wanda su ɗan asalin garin ne jami'an bacin an kwantar da tarzumar sai kuma aka kara kai wasu wanda za su ringa sintiri a wannan kanta domin a samu kwanciyar hankali shugaban kungiyar miyatta Allah ta makiyaya ta ƙasa reshen jihar Jigawa Alhaji Adamu Abdullahi Babura ya ƙi cewa ofan game da wannan al'amari. Amma majalisar masarautar dutse ta ja hankalin ɓangarorin biyu su kai zuciya nesa kuma su ci gaba da mutunta juna. Zaman lafiya komai a duniya daɗi. ko da kawai da muke faɗa muku muke muku gargaɗi cewa muna roƙonku ku don Allah da annabi kar mu ƙara jin rigima irin wannan wannan idan kai manomi ne wani ya mata aji akwai shugaba a garin sai ka je ka gaya mishi ka nemo shi da idan kuma kai mai kiwo ne aka tare gurin kiwon ku kuma akwai hukuma kusa da ku akwai mai gari akwai kowa sai a gaya masa buhun da muke bugawa ne a zuwa rufe wurin sai a ɗau mataki ɗaukar doka a hannu ba burgewa ba ne. Alhaji Basiru Sanusi kenan Galadiman Dutse kuma babban dan majalisar sarki Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga hawa ta da kashi na biyu na labaran duniya. Amurka ta shirya tsab domin aika karin makamai ga Ukraine domin tsaron sararin samaniyar kasar da ya jigata tare da karin makamai masu linzami da ke cin dogon zango domin agazawa wajen takawa dakarun rasha birki a ranar laraba pentagon ta bayyana a hukumance wani tsarin tallafin tsaro mai mataki biyu ga ukraine da aka kiyasta ya kai na sama da dala biliyan biyu da miliyan dubu ɗari uku tallafin na farko ya hada da makamai masu linzami roka-roka da makaman atlari daga rumbun makaman amurka da aka kimanta sun kai har na dala miliyan ɗari da hamsin Sauran mahimman makaman sun hada da makamai masu linzami kira Hawk domin kare sararin samaniyar Ukraine da alburusai manyan makaman atilari masu dimbin hanyoyin sarrafawa da ake kira HIMARS. A watan jiya ne kotunan Rasha suka miƙa sammacin kama wasu 'yan jarida uku da ke gudun hijira a wajen ƙasar a wani yunkuri da masu sharhi suka ce an tsara shi ne domin cin mutuncin masu caccakarta da suka tsallake iyaka kasar suka fice. A ranar 17 ga watan Yuni, wata kotu a masu kwanta bayar da umarnin kama Ekaterina da Romanin Anin bisa zargin yada abin da fada Kremlin ta fassara a matsayin yada labarin kanzan kurege akan sojojin Rasha. A wata shari'a ta daban a ranar 27 ga watan Yuni. yunin wata kotu ta bayar da umarnin kama farida kurban glen bisa zarge-zarge tabbatar da ayyukan ta'addanci da yada abin da moscow ta bayyana a matsayin yada labaran karya akan dakarun na rasha kurban glen ta yi aiki a matsayin mai ɗauko labarai a kafar yada labaran ƙasar tana kuma da wani dandali da take hira da 'yan siyasar ukraine da na rasha a kafar youtube kamar yadda rahotanni suka bayyana. Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jihar Neja da ke arewacin Najeriya ana ci gaba da cece kuce game da wani babban aikin gona da gwamnatin jihar ta ɗauko, inda take amfani da gonaki na wasu mutane domin noma da kiwo. wasu daga cikin mutanen da aka karɓi gonakin nasu suna ƙorafin cewa gwamnati ta kwace filayen nasu da ƙarfi ba tare da diya ba sai dai a wata hira da murya amurka gwamnan jihar muhammad umar bago ya ce ko kaɗan ba karfa ƙarfa suke yi wa mutanen ba farko ba wanda aka makarfa karfa aka ba filin shi kuma wannan abin da ke ciki gwamnati tana da filaye nata da ba iyaka muna kiran shi a uh, uh, government uh, reserve reserve din nan kuma gwamnati na da shi ne yana kundin tsarin kasar najeriya wayansu na gwamnatin tarayya ne wasu gwamnatin jiha ne kuma wayannan reserve din akwai forest reserve a cikinsu akwai kuma grazing reserve a cikinsu to noman da muke so mu yi ba wai noma kadai na na hatsi ba akwai noman dabba akwai noman kifi to akwai noman itatuwa ma to a wayannan wuraren muka duba cewa bari mu fara yi su gani bayan haka kuma muna nan muna magana da masarautu gabaki daya sun ba mu haɗin kai a filaye da yake na masarauta ne na kuma mutanen da suke so a yi noma da su ne wanda da duk yadda za a shekara so ɗaya zai yi noma in kuma ya yi noman ma a kila a cikin yana da hekta kamar ce guda ɗari da ƙyar zai noma hekta guda biyu to wannan tsarin da muka kawo za a samu a noma wannan hektan gabaki ɗaya guda ɗari ɗin sannan kuma duk abu ɗaɗin da yake so shi amfani da shi za a bari amfani da shi fili nashi ne ba karba ba hannun shi noma ne ko aiki a ciki so da ko an noma mashi ko ba noma mashi ba shekara zai kare ba abin da zai noma a ciki. To, mai girma gwamna ko wane matsayi kake so jihar Neja ta kasance a matsayin uh, akan gaba akan harkar noma a Najeriya? Ba wai a Najeriya kaɗai ba, Afirka gaba ki ɗaya. Saboda jihar Neja tana da hekta miliyan 83 da 'yan ɗigo kaɗan. kuma wannan hektan da take da shi noman da ake nomawa afirka ga baki daya south africa don su ban tsammanin an noma a dunkule hekta miliyan goma ba duk afirka bayan haka kuma yanzu muna nan muna kokarin gyara hekta guda miliyan daya duk najeriya kuma duka girman najeriya a hada duka inda ake noma ba hekta miliyan daya to saboda haka ko a masara ne kawai muka yi hekta miliyan ɗaya yanzu cewa duk noman da ake a najeriya na masara mun riga mun bayan haka mun tabbatar da cewa za a iya noma su uku a shekara a jihar neja saboda muna da manya-manyan rafi da suke ba da ruwan lantarki kamar dam dam da muke da shi na guda hudu muna da kayinji muna da jaba muna da shiroro yanzu mu gashi muna da zungeru muna da river niger na bi cikin niger muna da river kaduna na bi cikin niger wayannan manya-manyan ruwa muna da gurara waterfalls gurara kuma ita take ba har abuja ruwan sha to haka arziki na ruwa yana da yawa a cikin jihar neja arziki na fili yana nawa a cikin neja to so haka na tabbatar da idan allah inda muka ɗauko wannan abun in allah yadda za mu ce da najeriya kuma za mu ce da afirka gabaki daya gwamnan jihar neja kenan muhammad umar bago a tattaunawarsu da abokin aikin papes baballe To shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazu 130 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu a nan Washington DC a na cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah. ko abubuwan duk dai tushen dai rashin ilimi ne duk wannan magana da muke akan tarbiyya ne tunda daga gida ake saka foundation din tarbiyyar ma 'ya'yan mun dai shigo wani yanayi ne na zamani masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin Dr. Zara Yusuf shugabar wata kungiya da ke kula da mata da kananan yara a damatar jihar Yobe da hajiya aisha muhammad ya kasai shugabar kungiyar mata mai tarbiyyar tawa a jihar kano sai kuma magidanci alhaji abdullahi umar kwarbai domin nazarin batun karuwar shan miyagun kwayoyi a arewacin najeriya da ake samu tsakanin mata har da matan aure da zaurawa magidanci abdullahi ya fara bayani kan inda aka baro shirin a tattaunawar da wakiliyarmu madina dauda ta jagoranta lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau duk in ka ɗauko abubuwan duk dai tushen dai rashin ilimi ne ko da yake wasu za su ce a ah, ai ga masu ilimin nan suna sha wasu ma yan matan jami'a ne suke sha wasu ma ai maganan shi ilimi ilimi ba wai kawai ka je wajen malami ya koya maka rubutu da karatu ba shine ilimi zaman duniya ma eh, eh, ilimi duka da na zaman akwai ilimin da ko a kasuwa ko mun kudin ka ba za ka iya sayan sa ba akwai ilimin da ko wace jami'a ba ko na alkahira ba za ta iya samar da shi ba dalili kuwa shine akwai ilimin da za mu ka koya daga makwabcinka akwai ilimin da za ka koya daga mijinka mijinki za ki iya koya daga mijinki akwai ilimin da za ki iya koya daga kawayenki tun kina yarinya saboda haka ni ina ganin cewa eh, tushen matsalar nan namu matsalar ita ce ba wai kila baya faruwa a kudu ki tunawa cewa addininmu wani ma fa ya dauka kawai da Allah yake faɗin cewa ya haramta shan giya misali ita giya kawai ita ce haramun din kawai zaka sha kwayanka ba giya bace zaka je ka sha totolin dinka ba giya bace irin wannan tunanin kaga jahilci ne mm. komai ilimin mutum saboda haka nake cewa rashin ilimi ilimin nan kaɗa duka ki kaɗanya kaɗanya kowane irin ilimi ilimi ilimi yana da mahimmanci shi ilimi ana ma iya koyan shi ko ba a wajen wanda ba musulmi ba kuma ya maka amfani in kai amfani da shi mm. kin take nan ilimi ba kar mai wasa da shi tun farko duk kasar ku duk al'ummar da ta yi wasa da ilimi musulmin nan na ya mace ko namiji suna fa cikin hadari Hajji Aisha barin dawo gare ki kin ji bayanan da Alhaji Abdullahi ya faɗi cewa rashin ilimi yana sa mata su shiga wannan hali ke kin yarda da wannan bayanin shi ma dai zai iya zama yana cikin sanadi amma ni ko ina kallon shi a matsayin an bar tarbiyya tarbiyya ce aka bari tunda duk tun baya duk wannan magana da muke akan tarbiyya ne tunda daga gida ake saka foundation din tarbiyyar ma 'ya'yan ta ina za a fara tun daga farkon aure su kansu mazajen wataƙila ka je ka auri matar da bata dace ba ko kuma ke baki nasara kin auri mijin da ya dace ba ko kuma wani sa'in sai ki ga cewa su an bar mata wahalallun yaran sai ga tarbiyyar ma mace ta kasa iyawa sai tarbiyyar ta zo kamar tafi eh, karfinta eh sai fi karfinta because ya'ya ne fa yanzu zaki gan su yan mata sai ki tuba maki ta ina suka bullo ina iyayensu ina iyayensu daga sama suka fado ba su da mafaɗi a dangi ba su da mafaɗi a gida in babanki ya mutu babu wani wan baba ba kanin baba ba wanda zai saki a hanya daidai sai dai ko a baki ko ki ta tafiya muna da aiki sosai saboda wallahi ranar kiyama mu su kansu uncles da su waye waye da ya shafi dangi wallahi zai san ansa tunda kamar amana aka ba musu yaran nan ki rasa ta ina ma suka samo wannan tarbiyyar na shaye-shaye to amma ai wasu na cewa mace ba ta iya rike bakin ciki a zuciyanta ya kila yana iya sama zuciyar ta fashe har ta eh, eh, rasa ranta wasu sun riga sun gaya mata cewa ta sha wa'annan kwayoyin mai yiwa zai bata sauki ba ganin dalilin kenan to ni dai musulma ce kuma ni na san a tarbiyyar da na tashi da musulunci ba abin da ya fi karfin ubangiji ba wani bakin ciki da zai dame ki da za ki gaya ubangijin ki ba ya miki maganin sa saboda haka ni ban yarda da wannan shaye shayen wani zai cire wa mace wani bakin ciki ba wani tashin hankali mun dai shigo wani yanayi ne na zamani zamani ne ya mai da wannan abin ba ka dawa ya san wani wani shaye shaye ni wallahi ina shan zan yi tari a bani su benale in sha ni ban taba sanin wai wannan ma in ka shashi da yawa zai kai ka wani yanayi ka sha irin wannan cop syrups sunan da aka suka mai da shi ya zama abuse tunda ba yanzu ba a bayarwa ma asibiti in kika je ma sai a hana ki to saboda mutane sun mai da shi ya zama mana masifa hajiya in na tashi baki wani labari da kwanan nan ina jin babu sati uku ba da na zo na yi across wannan wallahi yarinya ce yar shaye-shaye ni dan ana faɗa ma irin wanda ake kawo ban taɓa ganin wacce tantiriya ba ce irinta saboda kwata-kwata rayuwarta a shaye-shaye take ta ma san inda take ba ba ta san inda take ba duk abubuwan da take wallahi ta san me take yi ba ina ga sai da ta kwana biyu ta dawo hankalinta sannan ta fahimci ma me take yi tana zuwa da ta ganni sai ta rungume ni ta ce ni ma ina so in zama ke ina da na sanin rayuwar da na shiga sai na ce mata me ya faru sai ta ce har tana ma nadama eh tana nadama saboda na zaunar da ita na yi magana na yi magana na awanni sai da yawu na ya bushe saboda in samu jawo hankalinta amma a ƙarshe da take mun bayani abin zai baki ciwo zai baki takaici kamar sanda na fara shimfiɗa na ce iyaye hmm. su suke saka 'ya'ya wani sa'an su shiga wannan yanayin saboda a lokacin kamar mahaifiyar ma ita ta bata gudunmawa saboda tana siyarwa tana siyarwa kuma duk yayin da yarinyar ta tafi ta bar gida ma bata san inda take ba da ta samu ma aka samo ta misali ta dawo gida idan yarinyar ta shiga wani yanayi ne sai miki zaki cika zaki sha kaza zaki ci kaza a so miki kaza kin gane a amika irin abubuwan da ita kuma yarinyar sai take ce min yaya za a yi mahaifiyarta ta dinga bata ita ita tace ta zama cewa ita ta bata gudunmawa na wannan yanayin da take ciki saboda haka ita yanzu ba za ma ta iya zama gida ɗaya da ita ba saboda zancen ma ba daɗi har samari kin gane kamar suna sharing eh. so kin ga tarbiyya ina take babu ina tarbiyyar take mun iyaye mata mun saki tarbiyya mun bai mu kaman ko dabba ma yanzu sun san wannan tabu wannan mu yayan namu ma sun fi karfin mu suna gidajen mazajen nasu ba wani ma bi muke yi mu ga wani hali suke ciki ba idan kin zo ke da burin ki ake ta auri mai kuɗi shikenan in ta auri mai kuɗi tana zaune lafiya kalo ba wani wannan biki san halin da take ciki ba kowane mai kuɗi bane mai kwanciya hankali ba a bibiya a ga yaya zaman take ba a bibiya kawai in an baki kina cikin gidan kina da kyau kina da kwanciyar hankali shikenan kawai komai daidai komai daidai ba duka bane iyaye da in ƴa mata zo ta ce ga matsalar suke ciki ma za ta iya taimakon ki wata ba kora ki za ta yi je ki dai gidan koda ba daɗi gidan kina samun zaman lafiya ni ina sha'awa ina nuna mutane gidan ki ni ka ki kawo ni dan Allah je ki yi hakuri ki zauna a yanda kike misali so san abun duniya da kwaɗayi yana daga cikin wallahi yana daga cikin abubuwan da suke taɓata tarbiyya Dr. Zara zan zo gare ki kin ji dai bayanan eh, Hajiya Aisha da Abdullahi Kwarbai. Akwai waɗanda ke cewa zamantakewan aure yana sa mace tafita daga hayyacinta ta shiga yin waɗannan abubuwan me kike ganin yake kawo saɓanin da har mace za ta koma ga ƙwayoyi maimakon eh, hulɗa da mijinta a to kin san dai shi al'amarin aure in dai har aka ce mutane biyu sun zo sun zauna batun a ce ba za a samu saɓani ba dama ba zai yi ba amma yaya za a yi a manejin saɓanin. ta ya za a samu zaman lafiya ko da a ce ana faɗin ne zaman to faɗan ba shine abin da aka sa a gaba ba to ni ina kaman a matsayina na mace ina ga ba wai rashin faɗa a gidan aure shine uh, abu mai muhimmanci ba a'a mace kar ta je ta zauna a a gidan aure samu abin yi samu abin yi idan ba sana'a ba idan ba aiki ba idan ba ya zamanto dai kar ta zauna kawai ta naɗe hannu sai yanda aka yi sai yadda aka kawo mata sai yadda aka bata to duk lokacin da aka samu sabanin abin da ita take tsammani a wajen mai gidanta to duk za samu matsala miji shi kadai an bar shi da tarbiyya shi kaɗai an bar shi da je nemo ya kawo ga yanayin rayuwa yadda ya canza idan har ta ga cewa tana neman wani abu a gurin miji da kila yana mata yanzu ya zama to baya samu yayi ko kuwa wani abu dalili ya sa yanayin tattalin arzikin ya ragu to ko kuwa dawainiya ya yi yawa akan to ita ba za ta yi la'akari akan cewa yanzu matsalan an samu matsala bane a'a sai ta ga cewa a'a ko yana hana ta ne ko yana rage mata samun da yake yi ne ko yana boye mata ko kuma ma baya so ya bata daga nan sai ta je ta fara samun kawaye waɗanda za su gurɓata mata tarbiyyar su sata a wani hanya wanda suna gani kamar shine ah, alternative to duniya aka ce budurwar wawa kuma duk da yake masu iya magana sun ce wanda ya nisa baya jin kira ƙwararru na ganin akwai mafita a wannan lamarin To wannan mafitar za mu nemi sani mako mai zuwa. Sai ku kasance tare da mu yanzu dai a madadin bakin namu Dr. Zara Yusuf da Hajiya Aisha Muhammad ya kasa da magidanci Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai. Sai wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin su ne duniya su ne sarakan duniya. To a gaida alheri, da wannan kuma kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. cewa sashen Hausa na muryar Amurka na gabatar da shirye-shirye masu ƙayatarwa na haɗin gwiwa da tashoshin rediyo da muke kawance da su a ƙasashen Afirka. Ku kasance tare da muryar Amurka kowace ranar Juma'a a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar da kamar karfe uku agogon Ghana don jin shirin ɗan gari da kuma shirin daga ƙawayenmu na tashoshin Afirka. Muryar Amurka. Duniya a tafin To wannan haka yake. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaice. To filo a takaice a ranar laraban nan ne shugaban Amurka Joe Biden ya yi kememe da shan alwashin tsayawa takara a zaɓe da ke tafi inda ya yi fatali da yama didin da ake na cewa rashin katabus ɗin shi a muhawarar da aka yi za ta shafi takarar shi inda ake kiran da ya jaye daga tsayawa takara a zaben biyar ga watan Nuwamba da ke tafi. Biden ya shaida wa ma'aikatan shi ta bakin wani jami'i a yakin neman zaben nashi cewa ba gudu ba ja da baya a tsayawar shi takara ya ce shine shugaban jam'iyyar Democrat don haka ba wanda zai janye shi gefe a jiya laraba dakarun isra'ila suka kai hare-hare a yankunan tsakiya da kudancin zirin gaza a yayin da dubban falastinawa ke gararambar neman sabon wurin da za su tsuguna bayan da isra'ila ta fitar da gargaɗin ficewa daga yankunan a kwanan nan dakarun na isra'ila sun ce sun kaikaici mayakan hamas ne da kai hare-hare ta sama a birnin rafa da ke kudanci A wani labarin makamancin wannan Isra'ila na nazarin akan wasu shawarwari da Hamas ta aiki ma masu shiga tsakani na Qatar a jiya Laraba, inda Isra'ila ta tabbatar da cewa tana nan tana tantance martanin na Hamas game da batun yarjejeniyar zaman lafiya da zai hada da sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma tsagaita wuta. Masu shiga tsakani kan batun sakin na waɗanda aka yi garkuwa da su sun mika martanin na Hamas ga tawagar masu shiga tsakanin, inda Isra'ila ta ce tana nazarin martanin za kuma ta sanar da matsayarta a gare su. amurka ta shirya tsab domin aika karin makamai ga ukraine domin tsaron sararin samaniya kasar da ya jigata tare da karin makamai masu linzami da ke cin dogon zungu domin agaza wajen takawa dakarun rasha birki a ranar laraba pentagon ta bayyana a hukumance wani tsarin tallafin tsaro mai mataki biyu ga ukraine da aka kiyasta ya kai na sama da dala biliyan biyu da miliyan dubu ɗari uku a watan jiya ne kotunan rasha suka mika macin kama wasu 'yan jarida uku da ke gudun hijira a wajen kasar a wani yunkuri da masu sharhi suka ce an tsara shi ne domin cin mutuncin masu caccakarta da suka tsallake iyakar kasar suka fice a ranar 17 ga watan yuni wata kotu a moscow ta bayar da umarnin kama catherine da roman enin To madalla a gaishe ki masu waro bakin abin da ya sauwaka kenan a mu na yanzu sai a tare mimicin shirin an jima kaɗan da hantsi. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a ziyarci mu na yanar gizo ta adireshinmu na voa hausa da kam har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kan amadadin Hawa Sharif da taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yau Malama na shuwan Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa Assalamu alaikum.